Yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Aisha Shehu Kabara. To malama Aisha, famu labarin ki amma ta gaici Da farko na tashi cikin gata na babana yana kula da ni yana min da abin da ya kamata. Mahaifiyarmu tun da su lokacin ba karatu suka yi ba su rasa komai a gurin mazajen su ba. Lokacin ina aji biyar a secondary Allah ya karɓi ran mahaifina. tun a lokacin na fara fuskanta wasu abubuwan saboda mahaifina shi kadai aka shi kadai iyayen shi suka haifa matsala dangane da boko eh wani irin matsala na fara na fara samun matsala ne saboda yau za a ce yau misali in ana in zan tafi makaranta ana bani naira ɗari to ga mu bakwai a wurin mahaifiyarmu kuma kowa karatu yake yi sai zamana ɗarin nan da ake bani naira hamsin ake bani na zo na fara na zo na gama secondary na neman admission na samu to a wurin registration sai da ma na cinye ma semester kafin dai nan mahaifiyata ta samu ta registration yau handa out gobe assignment da sauransu hmm. gaskiya na sha wahala sai dai ina yaba wa mahaifiyata saboda iya kokarinta tana yi mu kuma har yanzu bata fasa yi za mu kuma ba wani course kika nema a jami'a jami'a ne eh na nemi mass communication a biyu ke kuma cikin ikon Allah da na nema sai kasance an yi nasara na samu ta jam eh na duk abin da na nema da duk jarabawa da ne na samu alhamdulillah. to um, kika ce sai da kika ce semester eh sai da na kusancin semester na samu akwai wani malami ne gaskiya da yana tausayin lamari na yana yawan cewa me yasa ban registration ban ce masa mama na ne ba ta da kuɗi shi isa ba ta mu registration ba. To samu matsalar rufe portal din ba ai aka rufe portal ko? Eh gaskiya shi ya mun kokari duk wani kokari gaskiya ina yaba masa shi ya mun kokari. ya wannan wajen ganin ya yi karatu na cikin nasara kuma alhamdulillahi an yi miki nisa kafin ki fara shin ya aka kikatar da su a karatu ina tare da kawata da na je gaskiya ban yi kawaye ba mm. sai na ga dai wacce tana da mai da kai akan karatunta kuma har na gama jami'a ta da ita kawai nake muke zama mai hira karatu in an fito break ko sallah muka ci abinci za mu zauna ne za ta ta koya min karatu ita ta miki bita ita ta min bita kuma har na zo na kamo su na ma huce wasu a cikin su ya ga wannan muke sake fuskantar matsala a wajen karatu ba to ai tun daga lokacin gaskiya ban nemi ci gaba da karatu ba saboda na ga kandina su ma sun gama secondary suna tasowa a ina kika tsaya tun da na diploma ban kara tunanin wai in ci gaba da karatu ba shekara nawa shekara uku kenan to ina batun aiki to muna nema dai har yanzu ba a samu har yanzu ba a samu ba muna dai nema to yanzu me ake yi a gida to a gida ina ina dinki ina dinka zannuwan gado da jakunkuna wanda sai a samu a fa ne a dan rage wasu abubuwan na gida da shi <laughs> bayan kin kammala karatun ne kin koyi sana'a eh bayan na kammala karatun tunda zama haka ba zai yi ba babu aiki nan ma mahaifiyata ta je ta biya min dubu ashirin da biyar a salfat ina koyan dinki da zannuwan gado da jakunkuna da set na baby set yanzu da shi kika dogara kenan da shi na dogara to ina batun ci gaba eh insha Allah ana sa ran dai za a ci gaba da karatu nan gaba tarawa kike yi ki ci gaba koko yanzu me kike da kuɗi to ina son in Allah ya bani aiki tun da dai wancan kin ga za a yi cefa ne wannan za a ɗauka za a yi kaza za a yi kaza babu batun a ce ana ma tara sun an samu kashe su ake yi to ne irin kira zaki yi wa matasa musamman ma mata kiran da zan yi da su su dogara da kansu kuma don Allah mai kokari wajen ganin mun bi iyayenmu mun fitar da su kunya don na san suna yi kowace uwa tana yin iyayen ta ganin yadda bata takura ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.